saboda cewa tsarkake nasabar mazan Allah sallallahu alaihi saboda malamai suna nuna cewa tun daga annabi adam har izuwa ga mahaifin mazan Allah sallallahu alaihi dukkan su babu wani wanda ya bauta magunki to kuma aka ce an shigo da azara kaga an warware magana nan da malamai suka kinan to kuma shine yau wani mai tambaya tambaya cewa ah to ai kuma akwai wanda ya bauta gunki daga cikin manasuwan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga iyayen ma mazan Allah sai ya ce ai iyayen mazan Allah sun bauta gunki to saboda haka insha Allahu a yau za mu amsa ma mai tambaya amsan shi da maganganun da malamai suka yi to da farko dai wannan magana akan cewa iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce cewa ba su kubuta ba daga wuta cewa suna cikin wuta malaman da suka faɗa haka da irin malamai da hujjoji haka malaman sun kasu kashi uku ne dama akwai malaman da sun yadda da hadisin da yake nuna cewa iya mazan Allah suna cikin wuta na hadisin abiwa abi kafin na kwa malaman da suka yadda da wannan hadisin suka inganta shi suka nuna wannan hadisin hadisi ne sahihi malamai kuma na biyu su ne malaman da ba su ce e ko a a game da iya mazan Allah suna cewa sun kubuta da wuta ko su kubuta ba su ne malaman da ya zama na cewa su duk sun suka ji hadisi an ce ai iya mazan Allah suna aljanna su ba su ba su ce komai akai ba sun sun ji an faɗa hadisin da yake wani cewa iya manzan Allah suna wuta duk ba wansu ba wansu Allah ya san inda zai yi da iya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma malamai na uku na ƙarke kenan su ne malaman da su an sun yadda iya manzan Allah suna aljanna to wa'annan malamai uku to na farko malaman da kaga suka yadda da hadisan da yake nuna iya manzan Allah suna wuta hadisin abu abi kafin nan daga cikin malaman da suka yadda da wannan hadisi wasu haba ila hazul ƙauri imam muslim bin hajjaj cewa imam muslim ya yadda da hadisin da yake na abi wa abi kafin na ya yadda da wannan hadisi na inganta wannan hadisi imam bai haƙi shi ma ɗin ya inganta wannan hadisi da malam ibn kasir na mai nuna tabbacin wannan hadisin yana ma inganta shi sannan malam nawawi shi ma yana inganta wannan hadisi mamu nawawi kenan da malam ibn taimiyya shi ma din ya yarda da hadisin da yake nuna cewa iya mazan Allah suna cikin wuta na hadisin abi wa abi kafin na kaga magabata kenan daga cikin kuma malaman zamani wa minal mu'asirin akwai al-albani malamin fiqh da muka sani ba na wannan zariya ba fa ko wani babban malami ne wanda ya san ilimin fikihu shi ma din ya da hadisin abu abi kafin nan yana nuna ingancin hadisin nan da malam wa ali bin sultan da malam ali bin sultan shi ma ya yarda da wannan hadisin na abu abi kafin nan to saboda haka kuma wa'annan malamai idan muka ji manya-manyan malamai da shehannai na addinin musulunci wanda dole ka sai yi alfahari da su saboda girmansu da ƙoƙarin da suka yi